Da suna Allah mai rahama mai jin ƙai. Bakar Daula Kashi na hudu na marubuciya Amira Adam Idan wannan ne zuwanku na farko wannan channel ɗin tamu ku daure ku danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa da shirye shiryen mu a koda yaushe. Mun gode. Gudun kada bar bauta ta fahimci abin da nake faɗa, ya sa mahaifina ya damƙi hannuna mara ciwon, sannan ya min raɗa kunna da cewar, ɗaure bakinki ya fi miki alheri a kan munanan fushin da a bar bauta za ta yi da ke. Idanuwana na ɗago ina kallonsa, har ƙwayar idona ta ciko da ƙwalla. Sai na haɗiye abina don na tuna gargaɗin da mahaifina ya yi min kan zubar ƙwallata. Muryata na rawa na furta ina gudun abin da zai faru da kandala don ka san tsarinmu ba zai taɓa tasiri a tsarinmu ba zai taɓa tasiri a tattare da ita ba ta kasance ba ta daga jinin maharba da mafarauta idan baka manta ba da bakinka ka gaya mu, a bar bauta ta tsarkake iya zuri'ar wannan yankin namu ne kawai kana ganin idan wani abu ya faru da kandala zunubi da munanan abubuwan da ba za su ƙara a kaina ba duba da abubuwan da suke faruwa da ni yanzu. Na yi sanadiyar mutuwar iyayenta kuma tunda dokar dajin dokar dajin nan na lahiyaniyar kare ta kamar yadda iyayenta za su kula da ita. Da Allah kada ka dakatar da ni saboda ina tausayin rayuwarta. Ta rasa iyayenta a yankinmu, ta rasa zuri'arta a yankinmu, ta rasa budurcinta a yankinmu, Shin wannan kaɗai bai isa a sa a tausaya rayuwarta ba? Jikin mahaifina ne ya sanyi tamkar wanda aka zare wa laka Ya dube ni ya haɗa da sauke ajiyar zuciya sannan ya furta. shi kenan kyauta. A bar bauta ta kawar da muguwar rana a kanki. Za ta shiga lamuranki ba za ta taɓa ba mu kunya ba albarkacin tsafi da farauta. Jin daɗin kalamansa ya sa na sakar masa murmushi a daidai lokacin da na ji abar Bauta ta sake cewa a daren yau zuwa gobe za ka katange yankin nan daga fakar guguwar da ta taso mana. Ya zama wajibi a zubar da jini ga rauhanai don su sake dafa mana a kan sha'anin rayuwarmu. Wannan shi ne abin da zan iya sanar da ku don na taimaka muku. Idan kuka furci umarni na zan iya sauya sheƙa daga wannan yankin zuwa wani na kafa daulata. munanan abubuwan da za su yi ta faruwa a kan ko haɗe da farmakai daga sauran ƙasashe musamman baƙar daula da kullum burinta ta shafe tarihin maharba a faɗin duniya cikin aminta da kalama abar bauta da ba ta yarda ya sa muka amsa mata da faɗin uwar gijiya abar bauta ta dafa mana ta shafe matsalolinmu Mun dogara da ke don haka, ke ce mai yaye mana damuwa da ba mu raka a kowane lokaci. Mun ji mun amince za mu yi abin da kika ci, domin mu masu bin umarninki ne. Mun dogara da zaɓi da tsafi da sihiri su ne madogara a bar bauta. Ita kuma ita ce mu a koyaushe. Fuskar abar bauta ce ta fasalta irin farin cikin da ta yi da mu. don haka ta daga hannunta sama ta wara in yatsunta nan take wani mulmulallen haske ya dira a kai ta dube mu ta sake kallon hasken sannan ta furta albarkacin tsafi da sihiri albarka ta tabbata a gare ku ya ku yan zuri'a ta mafarauta masu albarka shin akwai mai sa bincika gobansa don sanin abin da zai faru da shi akwai mai ciwon warkar da shi ko akwai mai son mu ninka nasara da tsarinsa da tasirin tsafinsa don ya kakar kowane ruhani a dajin farauta. Tun ba rufe baki ba mahaifina ya daga hannu sama kasancewar mahaifina sarkin maharban yankinmu ya sa mutanen garinmu suke matukar bashi girma domin mutum ne mai adalci da son talakawan shi. Ganin mahaifina ya yi magana ya sa al'ummar da ke wurin suka fara kai masa gaisuwa cikin girmamawa. Sarki ya zo mutuwa ta zo. mutuwa mai kai 'yan maza ƙasa ko da sirri ko babu a bar bauta ta riga da ta buɗa maka kwaran kwatsa dubu sai ka gama lafiya amana ƙauren garin dimi amana ta kai maka amana ta kai maka mun baka amana mun baka gaskiya ko sun ki ko sun so mun bar wuya a dajin gagar maza haka dai suka yi taimai kirari Sun kuyar da kai mahaifina alamar gaisuwar tana kai masa sannan ya ɗago ya amsa musu da cewar dawa da ya mazaje ba kyau ba daɗi. Idan wuya ta yi wuya yaro ke guduwa ya bar babansa. Kwaran kwatsa dubu ranar talata mai zuwa sai na kai halittun dawa dubu biyar da ɗoriya ɗan butar ruwa. A bar bauta ta buɗa mana dai. A hankali muka rika takawa har kan tudun tsira sannan mahaifina ya tura ni daga gabansa kaɗan ya fara yi mata magana. a bar bauta ta yafe min kada ta yi fushi da ni a yau ma na sake dawowa da ‘yata kyauta domin ta shiga domin ta shiga lamuranta ɓoyayyun al'amuran na sake bayyana a tattare da ita don haka na sake dawowa da ita don na ji ko akwai wani taimako da bar bauta za ta yi domin kyauta ta rinka rayuwa kamar kowa Daga can dudun wajen da mutane ke tsaye na hango wani matashin saurayi yana ƙara kutso kai sakamakon jin bayanin da mahaifina ya yi. Muna haɗa ido ya sakar mini murmushin da ban san dalilinsa ba, sai dai abin da ya ɗaure min kai ba kasafai na cika tozali da matashin ba, sai a ranaku makamantan waɗannan. da muke kaiwa a bar bauta ko kanmu. Hasali ko kaɗan baya daga cikin zurarmu domin gaba ɗaya mun san kanmu waɗanda suke rayuwa a yankin. Ina cikin wannan tunanin na riski muryarta tana faɗin akwai boyayyin lamura game da kyauta don haka nake gagara bincikar abin da yake damunta. A duk lokacin da na bincika gobanta ba na samun biyan bukatata, A duk faɗin yankin nan babu wanda zan bincika rayuwarsa ta gaba na samu tangarɗa sai kyauta. Ina mai yi maka albishir da cewa ita ɗin ta musamman ce, don haka waɗansu abubuwa suke bakuntar rayuwarta. Babban abin da za mu saka a gaba shi ne mu mayar da hankali wajen zagaye garin nan, domin idan muka zagaye gari na ya amanna da tsafi da sihiri babu abin da zai same mu. Wajen ne tsid muna sauraron ci gaba da bayanin da abar bauta take, sai da ta sake a wacan kololuwar saman tsaunin ta sannan ta ci gaba da cewa albarkacin ranar talata da nasarorin da ke cikinta muna miƙa wuya ga alƙaliman tsafi a kan sanar da talakawa su nemi waɗannan kayan tsarin su aiwatar da shi domin neman warakarsu. Da farko za ku saro kan wani kasuwar gumin kumarcin maciji da ke dajin bawaya. sai ku kawo min na ji kashi da ruwan sihiri ya da tumfafiya idan ya kwana ɗaya a jike sai a daki kan macijiyar ku samo mana ruwan kogin haladu a wanke idan matasan makafi a haɗa da ƙasar kabarin jarumi baushe uban yaɗiya idan kuka yi haka kuka kawo min na haɗa sauran maɗin da kaina zan ba ku shi ku je ku zagaye garin nan da shi kuma duk abin da za ku gani kada baki ya furta ko zuciya ta tsorata duk waɗannan abubuwan za a same su ne a cikin ƙasa da kwana biyu duk da mu sun fara karaya amma bai hana mu amsawa a bar bauta ba tana gama jawabin ta ta dafa raunin da ke jikina hade da ɗaura min wata baƙar fata wacce da alama ta bakar wahainiya ce nan take raunin jikina ya warke wani ƙarfi ya ratsa ni tamkar wani abu bai taɓa faruwa da ni ba daga haka ta sallame mu sannan kowa ya watse ya tafi gidan shi sannan hankali na rinka waige-waige don ganin na lalubo matashin da nake ɗora zargi a kansa amma sai haka na ya kakara cin ruwa na neme shi sama da kasa na rasa dama na san za a rina wai an saci zanin mahaukaciya a duk lokacin da na yi tozali da shi haka ce take faruwa don haka nake tunanin yana tattare da mummunar manufa game da yankinmu saboda na tabbata banza ba ta kai zomo kasuwa kuma tamkar wanda yake wa rufa ido ban taba jin wani ya yi magana ko korafi a kansa ba kasancewar ba a ranar na saba ganin halittun da 'yan uwana ba sai iya ganin su baya Eh, ya sa iya ganin su baya sa na ja bakina ne shiru amma haka kawai jikina ya bani ziyararsa a gare mu ba alheri ba ce matashin saurayin na barin wajen kai tsaye bi wata barauniyar hanya da ke ƙarƙashin ƙasa cike da fargaba ya rinka falfala gudu don yana tsoron tonuwa asirinsa musamman da ya tuna irin kallon zargin da kyauta take yi masa sai da ya gudu mai nisa sani ya isa wajen wasu rundunar dakarun mayaka haƙi yake yi kamar ransa zai fita sannan ya sanar da su abin da ya ji game da yankin su kyauta sannan ya ɗora da cewa matsala dai ɗaya ce kamar yadda na gaya muku a baya duk lokacin da na shiga yankin nan ba na iya ganin kowace halitta da idona face manyan dabbobi da ƙanana da taimakon Da taimakon shugaba Usaina ta bani wani lakani, shi yasa nake iya ganin yarinya ɗaya da idanuna kuma nake iya jin sautin abin bautar su. Ita ma yadda na lura tana gani na sai dai ina tsoron kar mu ya tuni Shugaban dakarun ne bushe da dariyar ke ta sani ya furta, ka gama aikinka, don haka za ka iya tafiya ga daular mu mai albarka na tabbata idan muka kai wa sarki wannan zuri'a ta maharba sai ya yi mana ƙarin girma ya ɗaukaka darajar mu don sai idan sa matashin ya yi tare da faɗin shugaba usaina shugaba usaina nan take wani haske mamaye wajen babu jimawa ya bace bat gurfane yake a gabanta yana sauraron abin da za ta faɗa Sanin faɗin rai da izarsa ya sa ya ƙaƙara har ya ɗago, kar ya ɗago don tunaninsa ko ko ta bar wajen bai sani ba. Suna hada ido ya sauke kansa ƙasa cikin girmama ya furta, shakundum ta dafawa aikin aikinki. Mikewa ta ta fara tako ɗaiɗai ta rinka zagaye shi sannan ta furta. Na saurari bayaninka don haka ina mai umartar ka da ka iya bakinka, idan ba haka ba sai na fusge daga gangar jikinka. Tabbas boka mai zamani ya yi gaskiya shakundum ta sake bayyana a wannan yankin da kake min leƙen asiri sai dai babbar matsalar da har yau ya gagara bayyanar da siffar yarinyar. In dai ina numfashi sarki damuna ba zai taɓa samun cika burinsa na jininsa ya gaji karakar mulkinsa ba. Na yi rantsuwa da abar bauta sai dai zira'arsa ta ƙare a wahali, yana ji yana gani zan gina daular nan da jinin da ba nashi ba. Tana kaiwa ƙarshen maganar ta tsawace kamar wacce aka ɓata wa rai a razani. Matashin ya gyaɗa kai yana shirin sake magana ta katse shi da cewar fitar da sirri na tamkar ka sanya takofi ka datse rayuwar da kake ciki ne. Ka kiyaye idan ba ka ba wankin hula zai iya kai ka dare. Godiya yi mata sannan ya tashi zai fita ta sake katse shi da cewar ka tabbatar da ka ba wa yarima mugunyar ruwan sihiri a daren nan kafin wayewar gari. Amsa mata ya cikin ladabi sannan ya fice daga ɓangarenta. Dare ne ya tsala sosai banda kukan tsuntsaye da kananan dabbobi babu abin da yake tashi. Cikin sanda da ɓaddabami take tafiya a hankali tana waigidan gidan karwan ya ganta har ya fahimci abin da yake tafa da ita. Kamar yadda ta saba duk daren da take neman biyan bukatar ta haka take tunkara tsaunin boka mai zamani kamar yadda ya ga zuwanta a cikin ƙorama sai haka ya ji takunta zuwa kogon dutsen shi. Tun daga bakin kofa boka mai zamani ya rungume ta a yunkuransa na son su fara aikata masha a su kamar yadda suka saba duk lokacin da ta ziyarce shi. A hankali ta zame shi daga jikinta tana faɗin shakundum ta ci gaba da rufa mana asiri dangane da barnar da muke aikatawa sarki damuna. Boka mai zamani ya bushe da mahaukaciyar dariya sannan ya furta. wani mutum ji mutuwa shalile na asirinmu ba zai taɓa tunuwa ba don na ji don ba na jin wancan sakaran zai iya kusanto kusanto da shakundum cikin wannan daular asali ma rashin ta tare da mu shine mafi alheri domin na tabbata idan tana yankin na asirin ya gama tunuwa yanzu dai ya kamata a baiwa kura ajiyarta Ta kawo ta fara yi hankali tana zame ganyen da ke jikinta daga wanda ya rufe jikinta har zuwa na kirjinta sannan ta furta. Ranar biyan bukata a rai ba a bakin komai yake ba madubi na in dai wannan ne to ai ta kwana gidan sauki. Jariri a ɗakin mayya amma abin da yake tafa da ni bai wuce kan maganar wancan sakaran yariman ba shin maganar da na ji sarki ya faɗa gaskiya ne zai iya warkewa saboda ina ɗaga wa sarki damuna kafa ne don na san a halin da yarima yake ba zai iya mulkar daular nan ba boka mai zamani ya karasa wajen ta yana yawo da hannunsa a jikinta sannan ya furta tabbas a bincike na matukar shakundum ta bayyana a daular nan zai iya warkewa amma da sharaɗin sai an bankaɗo sirrin da ba kowa ne ya sani ba kuma ba kowa ne zai gan shi ba. Mai wannan ikon yanzu haka ta bar duniya, mai babbar turaka ita ce ta san da wannan ɓoyayyen sirrin wanda ko da sha kundin ba ta dawo daular nan ba matuƙar aka bankaɗo shi yarima zai warke. Yanzu haka gawar mai babbar turaka na ɗakin yarima Na kashe ta ne a lokacin da take ƙoƙarin sanarwa da Yarima sirrin ɓoyen da ke banka. Da kaɗe shi ba alheri ba ne a game da ki, ni kuma duk abin da zai muzanta shi zan duk abin da zai muzanta ki zan iya kawar da shi. Sarki Damina yana kallon ki a matsayin mahaifiyar Yarima, alhalin Hassana ita ce mahaifiyarsa, ke ce usainarta. Ko kin san har gobe mahaifiyar Yarima tana raya faɗin duniyan nan? Ko kin san Yarima ba shi kaɗai ne ɗan da sarki damuna ya mallaka ba? Ko kin san yayan sarki damina uku ne a faɗin duniya? Idan bacci kike to ki farka. Domin a lokacin da damina ya gano ke ce kika ne salwantar da rayuwar Yarima da mahaifiyarsa. na tabbata kashin ki ya bushe da ya sani ki yi duk abin da za ki yi ki nemo tagwayen jarirai ki kawo min domin na cika na cika miki wani aiki da su idan ba haka ba kuwa zai iya komai zai iya faruwa kuma ki tabbata jariran sun fito daga cikin jinin maharba domin har gobe jinin su na tasiri a kanmu tunda su ne suka yi galaba a kanmu a lokacin da mummunan al'amari ya faru da sarauniya shakundum jakadiya da tun shigar mai ɗakin sarki damina take laɓe a ƙofa ta riƙe baƙin cikin mamaki ta riƙe baki cikin mamaki a hankali ta furta tabbas usaina ta cika tatacciyar mara imani amma na yi rantsuwa da sarauniya sha kundum da mulkinta sai kwabarta ta yi ruwa a kullum fata da buri na bai wuce sarki damuna ya auri jummai ba don na tabbata ko da tsiya ko da arziki sai jummai ta haihu a gidansa Jakadiya bata karasa wannan tunanin ba ta hango harshen wutar itace kafin ta yi wani yunƙuri bayan sarki damuna suka aski ta da shi. A tsawace babban bawan sai furta jakadiya lami mai kike yi a wajen boka mai zamani a talatainin tsohon daren nan duba da kin san haramun ne matuƙar ba a sanar da sarki da damuna wannan ziyarar ba. Daga cikin kogon dutsen cikin boka mai zamani da usaina mai ɗakin sa ne. ya kaɗa nan take zufa ta fara keto musu cikin faɗuwar gaba ta furta. Alaka ta zo min matuƙar sarki damuna ya san da ni a kogon dutsen nan. Kafin boka mai zamani ya yi magana daga cikin rijiyar da gunkin sarauniya sha kundum take suka ji wata irin tsawa wacce ta da sarazanar jakadiya ta faɗo cikin kogon dutse a rikitsi ganin haka ya sa sarki damuna da fawadawansa suka rufa mata baya Dan ya kawo ziyarar cikin dare ne sakamakon mummunan mafarkin da ya yi a kan Yarima da wata matashiyar budurwa mai ɗauke da kwari da baka a hannunta. Su kuwa daga wajen abar bauta da suka dawo kowa gida ya zarce don ɗauko makamai da kayan shiga farauta. sai da muka ƙara tsari kanmu da magunguna sannan muka fita wajen gari a daidai matsayar da mahaifina ya sanar da jama'a za a haɗu domin ya rarraba wajen da za a tunkara ilahirin mutanen da ke wajen maza ne sai mata biyu da gani sai dela wacce ta kasance ƙawace a wajena kuma aminiya ta kasance ƙanwar saurayina saurayina kuma duk farautar da muke fita kusan tare muke fita Goha na gani ya wuri na haɗe da kara gorarsa a cikin tawa yana faɗi dawa dai sarauniya kyawawa ko yau ko gobe sai daji ya buɗa miki a lokacin farauta. Cikin so da ƙaunar da nake masa domin Dela ta kasance ƙanwarsa ce. Na mayar masa da martanin murmushi haɗe da faɗin sa'a dai jarumi na bar bauta ta tsarkake duka duk wuya sai ka kai labari. Lokacin da muka gama taruwa a wajen a wurin zoro uban bela ne ya fara busa kaho nan take wajen ya ɗauka da bushe-bushen hayaƙin magani mahaifina ne ya ɗaga ƙurarsa sama nan take wajen ya tsit kowa yana sauraron abin da zai faɗa sai dai ya kalle mu ɗaya bayan ɗaya sannan ya furta gaisuwa ga zuri'an amma harba an buga da ku an bar ku a daka kirɓa sai gwaza maza kuke gumbar dutse ko ja da ku sai ya sai ya ce ga mu yanzu mu fita farautar rugumurjin maciji a radu ko wuya ko daɗi sai mun saro kansa domin bin umarnin abar bauta. Yana gama magana cikin haɗin baki makafarta a lafiya mazaje sai kai hayaƙi mai sanya hawaye a idanun jama'a ko maza ko mata. Sa'a da ya cau cau a farbauta, murmushi ya yi karyo ganyen ƙafar shamuwa. Ya mutsuka a cikin wani ƙaton daro. wanda yake cike da ruwa sannan ya ciro wata ƙanƙanuwar layar da ke wuyansa ya mm. tsoma ta a mm. ciki ya cire ya fara karanta wata su alƙalman tsafi sannan ya tofa a ciki ɗaya bayan ɗaya haka ya riƙa ba mu muma muka sha sannan ya rarraba mu gabas yamma kudu da arewa mahaifina ne ya fara kokan kura ya wuce gaba sannan mu da karnukan mu muka rufa masa baya kowa ya bi hanyar da aka bashi domin umarni muke bi take kura ta turnuke wajen cike da rashin tsoro muka tunkari dajin ba waya dajin da ko mahaifina ya sha bani labarin hatsari da sarƙaƙiyar da ke cikinsa to yanwa nan za mu dakata sai nan gaba insha Allah bisalam mu kwana lafiya